Anisa ce a tsaya a bakin kofa tana kallon bedroom ɗin Turab da mamaki. Shi dai yana kishin gide saman kujera a falon yana danna wayarsa, ko kallon inda take bai yi ba. Can ta dawo cikin falon da sauri ta ce, Kaftin ina kayan ɗaki na. Sai sannan ya ajiye wayarsa ya kalle ta ya ce, Ki duba ragowar ɗakunan hudu suna can. Na kulle sannan na kulle guda ɗaya. Za ki iya zaɓa daga sauran guda uku. Kallonsa ta dinga yi babu ko kyaftawa ganin ya ci gaba da danna wayarsa ta ci, Me dalilin taɓa min kaya ka fitar daga nan ɓangarenka ba tare da izini na ba. Ya kalle ta ya ce saboda ɓangare na ne nan ba na mata na ba. Amma dai sanda na buƙaci ku zo za ku zo nan ɗin. Anisa ta ce, Wulaƙancin naka har ya kai haka kaftin, ni za ka yi wannan wulaƙancin? Sai kuma ta yi wani murmushi ta fice. Ɗakunan da ke korido ɗin bayan staircase ta shiga buɗewa ta ga furnitures ɗin ta ajiye ko jerawa ba a yi ba ɗaya daga ɗakunan. Duk da sai da ta bi sauran ɗakunan ta buɗe, amma banda guda ɗaya wanda shi bathroom da toilet ɗin da ke ciki ba shi da bambanci da na ɓangaren Abutrab. Sannan ɗakunan gaba ɗaya manya ne kuma a wannan ɗakin Safara'u take zama. shi kaɗai ne a kulle cikin ɗakunan. Anisa ta juya fu ta koma saɗin Abu Turab tana wuci ta ce, To shi kuma wancan ɗakin da ka kulle fa. Ya gyara zamansa ya ce na uwar gida ta ce, Na uwar gidana ne. Still ta yi tana kallon shi sai kuma ta ce uwar gidanka ya ce e saboda ita na fara aura kafin ki kuma ta ce wannan ɗakin take so rashin adalci ke so na yi Anisa ta girgiza kai cike da ɓacin rai ta ce wallahi ba zan yarda ba wannan ɗakin da ka kulle shi nake so sai dai duk tsiyar da za a yi a ni za ka raina wayo ka ce uwar gidanka wallahi ba zan yarda ba kaftin. Yaushe ka koma ka aure ta ɗin da ta zama uwar gida ya miƙe ya ce kafin aure ki na koma na aure ta. Kinga, idan wani daga cikin ɗakunan nan da suke buɗe ba su miki ba a nisa za ki iya kwasar kayan ki ki kai su kasa in akwai ɗaki sannan duk ya fi akwai ɗaki kuma ya fi duk na sama girma daga haka ya fice daga falon ya bar ta a tsaye anisa ta buɗe baki ta bi shi da kallo zuciyar tana bugawa Murmushi kawai abokin Rabeki yana sauka downstairs, bai taba tunanin Anisa za ta kwantar da hankalinta kamar haka ba, bai taba tunanin za ta amince da cewar duk da matarsa ba ce babu wani gagarumin tashin hankali. Duk ba ta yi abin da ya yi tunanin za ta yi ba, kuma ya yi mugun mamaki da har ta amince ta je ta ba jidda haƙuri domin ta dawo gidansa. bai taɓa tunanin hakan da gare ta ba ya san tana son shi amma bai yi tunanin za ta yarda ta zauna da jidda a matsayin kishiyar ta ba duk ƙiyayyar da take mata anisa ta shige ɗakinsa ta zauna ƙasan kafe ta fashe da wani matsanancin kuka kamar ranta zai fita yanzu a hakan ma duka ƙwarin da ta yi jidda ce uwar gida ba ita ba Anya zuciyarta zai iya ɗaukan wannan takaicin da bakin cikin kuwa. hanbag ɗinta ta jawo tana kuka sosai ta shiga kiran layin anti da ke can gidansa Abuja yanzu haka. Banda ma tausar da ita antin da safara'u da uwarta suka dinga yi mata, ai ita ba kwana kusa ta so dawowa ba, amma duk sun addabe ta ta dawo kar ta ji komai. Sai da wayar anti ta kusa katsewa sannan ta ɗaga. Anisa ta kuma rushe mata da matsanancin kuka ta ce, Anti wallahi ba zan iya ba zuciyata za ta fashi. Anti wai fa ce min yake ya ita jidda ce uwar gida, sannan duk ya kwashe kayan na daga ɓangarensa ya kai wani ɗakin, ita kuma ya kulle mata wannan babban ɗakin da Anti Safarau take ciki. Ni dai wallahi Anti zan iya mutuwa idan na ci gaba da sauke kai na ƙasa kamar yadda kuka ce. na shiga uku. Wallahi ba zan iya haɗa kaftin da wata shegiya ba. Wallahi anti na tsane ta ban ƙi in kashe ta ba Allah ya sani. Anti da ke sauraron ta ta ce wai me yasa ba isa gaya miki magana ba Anisa. An ce miki haka na muka tura ki ki koma ɗakin ki ba dai ni ce na ce ki kwantar da hankalin ki ba to me zai dame ki. Na ce miki duk abin da ya ce ki ce masa to kawai babu musu zai ci ubansa. A yau uban nasa zai zo wajena a Abuja bayan abin da muke yi ta karkashin ƙasa, shi ma da abin da zan gaya masa idan mun haɗu, kuma duka kan batun nan, ki kwantar da hankalinki kawai. Uban sama ya kasa nutsuwa tun da na bar masa gida, duk da ya mai da ni balle wani ali karamin alaki sha Allah yau abban nasa zai shigo wajena nan Abuja na ce miki kar ki ji komai ki kwantar da hankalinki zan yi abin da ya kamata. Kuka kawai Anisa take tana ƙara nadamar saukar da kanta da ta yi ƙasa har gida. Wai har gida ta je ta ba jidda haƙuri sai ta ji sai ta ji da ma hatsari ta yi anya ba ta ƙarasa gidan ba dai da haƙurin nan da ta je ta bata. Anti ta katse mata tunani ta ce, Kina ji kuwa nisa?" Cikin shashika ta ce, Ina ji. Anti ta ce, To ki ya hakuri. Ba cutar ki muke da muka ce ki kwantar da kanki a komai, komai yana da dalili. Yanzu dai ki samu waɗanda za su jera miki kayan ki a ɗaki da ya baki. Lokacin da zai kwashi kayan naki ya maida, da ɓangaren nasa da ubanwa zai yi shawara. Ke dai sai an jima kawai. muna nan da ke za ki ga shirin da muke miki da haka ta katse wayar anisa ta dinga kwalla tana jin mugun tsanar jidda ranta wallahi ita fa za ta iya bindige ta idan aka ba ta bindiga a taki umma ce a falon ummi tana danna wayarta tana jiran fita ja taima uwar taima yar uwarta ta maganar da ya kawo ta ta wuce gida don akwai inda za ta Tun da Hajiya ta kyallara ido ta ga shigewarta gidan ta biyo ta falon ummi kuma ta ki fita ga shahar an awa ɗaya. Hajiya ta gyara zama ta ce, to shi Usman ɗin ya ce miki zai yi tafiya kuma ko bai ce miki ba. Ni dai ya shigo ya ce wai yana da mitin a Abuja. Ummi ta ce, eh haka ni ma ya ce min jiya. Hajiya ta kwaba baki ta ce, to shi yar wani saninsa aka yi a Abuja da zai je wani mitin da suwa zai yi mitin ɗin wallahi ba ku ga yadda ya dinga bana hakuri yana na gafara ba da ya shigo ni dai na shiru abuna kun dai ga ya je ya yi kulle sa, ya sa Ali ya mai da auren sa da Anisa to har da hakurin nan ya dinga bani wai an sasanta lamarin kuma ita Anisar ta je yar gida ta ba jidda hakuri sannan mu ma nan ta zo ta bamu ni dai har a kira Ni dai kara kira ni da fitinanniyar uwa shi yasa na ni shiru ba ruwana. Amma Anisa ai ba matar zama ba ce, duk da dai abin da ya sa na kura bai wuce jidda da take matsayin matarsa ita ma yanzu ba. Tsaf za ta dinga masa abin da yake so, za ta tsaftace masa muhalli da abin da zai ci babu ganda. Kin ga kuwa daga nan ai ta kwace miji a hannunta, mu ma duk haka muka yi muka tsira. tsaftar mu ce ta kwace mu. Babu dai wanda ya tanka ta cikin su hajja ta ce, to ni dai ba ruwana da duk wannan, damuwa ta yanzu kawai Aliyu da bai. Da gaba ɗaya abu ya yi mai yawa, kowa ya buɗe bakinsa mai tsamin gaske sai ya ce Aliyu, kamar dai ya kashe ɗan mutum. wallahi wannan abin yana hana ni bacci shi kuma idan ka bashi hayaki sai ya ki ba wai fa hayakin tsafi ba ne ko su wannan garin habatus sauda ɗin ana turarawa domin miyagu balle ma wanda ba zan ba shi ba boka ba ne ya ni ina ga dai da kaina zan dinga zuwa ina tarara shi da hayaƙi kafin nan jidda ma ta tare ita ma duk in haɗa son musu don wallahi wallahi duniya ba gaskiya yanzu miyagu sun yawa ta ko'ina ko a nisan nan ban yadda da ita ba Allah kuwa ta gefen yi da umma ta kalla ja amma bata ce komai ba Hajji ta riƙe baki ta ce kai huhuhu abin nan na damuna wani sai ka ga ya ci ado ya yafi gyale ya sa kwabashu ya ya ƙona fetur ɗinsa ya fito tun daga gida duk don kawai a a raya ɗumi da gurmi shi dai ali nan komai ya yi daidai ne wallahi tunda ba sata ya yi ko kisan kai ba aure ba kawai ya je aka ɗaura masa babu shawara da kowane shege amma duk an sa shi a bakin duniya kamar wanda ya wani azababban laifi wallahi da zai da ya zo gaishe ni ba ku ga kyan da ya yi ba ya ɗan murmure dubu biyar ya ajiye min a dinga saka mini kati ga alkawarin turaren da ya min To wa zai mun aka ban da shi ɗin dama? Shi Bashir dama yana can yana lalatarsa da mata a ƙasan Turawa, shi yasa kuka ji na ja bakina na shiru da zancensa da jidda. Ato ba ruwana, ni kaina na san iskanci yake yi, ni kuma ai ba zan so abin da zai cuci ‘yar yarinya ba, balle ma figaggiyar uwarsa tana nan da girman kai kamar ɗawisu, ba san yarinyar take ba. kowa na murmurewa ya dawo ɗan dumaduma da shi ya yi kyau kamar ramla amma ita tana can kamar sandar agwai ta ƙi gaba ta ƙi baya duk da uban dukiyar da aka tara saboda mugun halayen da take a masarautar to ba ruwana ta zancen da bai shafe ni ba ta kaina nake amma gaskiya kowa ya cire baki da idansa akan aliyu jiddan nan dai matarsa ce ba wai wata farkasa ba me wannan fitina haka da bala'i fi sabilin layi. har ana ƙona man fetur a zo a yi da shi to ba ruwana gulma dai ajali ne a wajen me shi daga haka ta miƙe ta fice daga falon ta wangale musu ƙofa. murmushi kawai ummi ta idan sarai ta san da umma take umma kuwa ta haɗe rai ta miƙe ta kulle ƙofar ta da ta ce so take biye mata ni kuma ba da ni ba Ummi ta ce ai kam sai haƙuri ya ja. Dama ina son zan kira ki sai gashi ma kin zo. Umma ta ce eh kuma ba dadewa zan yi ba da akwai inda zani. Gashi digaje ta ɓata min lokaci. Ummi ta ce ki saurare ni Ramla. Ina son dan Allah ki ya haƙuri ki bari Jidda ta tare a ɗakinta. Tunda har ya gano kuskurensa ya kuma yi nadama. Main point a nan da Aliyu baya santa babu abin da da Aliyu baya son ta babu abin da zai sa ya mai da shi sake aurenta don haka nake son komai ya wuce ta koma ɗakinta. Ba wai ina magana don Aliyu ba ne a kawai ina magana ne saboda na ga ya dace mu ba ƙananan yara ba ne. Umma da ke ta kallonta ta ce, Umma yanzu abu tura kin ga alamar ya gano kuskurensa ya yi nadama. Kina nufin kawai a bashi ita a banza ya je ya ci gaba da wulakanta ta daga inda ya tsaya. Mutumin da har yau bai fito da red ya faɗi dalilin da ya yasa ya koma ya sake auren ta ba, sai kama kamar rainin hankali da yake. Komawa fiye ya aure ta don yana son zama da ita ba don yana son ta ba. Kawai don ba ta da gata sai a yi mata haka yaya. Ni wallahi duk ban ci daɗin wannan abin ya fito daga gare ki ba, yarinyar da kowa ya ɗin bata zana ba. Umi ta ce to yanzu ina amfanin zuwa da ya ɗauke ta ya kai ta gidansa ta kwana sannan ya maido miki da ita. Haka yake so ya ci gaba da yi koya. Umma ta ce to ai mu nake jira da shi yaya. Wallahi mu ba zai kyau ba. Sai na masa rashin mutuncin da zai daɗe bai manta ba. Wannan shawara ta ki kuma bata gamshe ni ba. Kwata-kwata yaya. dan har yanzu ban yadda Abu Turab ya saduda yana nan a yana na ɗan iskan da muka san shi. Umi dai sai kallonta take umma ta ce, ita wacce mara tarbiyyar ansa ya maida ta. To ana nufin ma gida ɗaya za su zauna tare da jiddar su kashe ta a banza yarinya ba wani bakin kirki ba to kuwa sai dai a ki tarewa har abada wallahi in dai gida ɗaya za su zauna da mahaukaciyar matan nan tashi. Ummi ta ce to wani gidan gare shi a Kaduna da zai raba su. Umma ta ce wallahi shi ya sani jidda dai ba za ta zauna gida ɗaya tare da matarsa ba idan ma haya ya ce je ya nema amma san babu zancen zamansa a gida ɗaya da Anisa yarinyar da babu Allah a ranta. A'a ba zai yiwu ba, jidda ba za ta iya zama da ita ba. Umi ta sauke ajiyar zuciya ta ce, To in dai batun zama gida ɗaya ne zan masa magana a san abin yi har a kar a haɗa su dan Amma batun wai jidda ba za ta tare yanzu ba ki janye wannan batun ramla. Ai ana karatu a gidan miji. Ki a ina kika yi karatun naki? Ni kaina ina na ci gaba da karatuna don haka wannan ba wajja ba ce. Tunda jama'a ta dage a kan sai ta tare zuwa sati mai zuwa insha Allah za a yi ma jidda duk abin da ya kamata ta tare a gidan mijinta. Allah ya ba su zaman lafiya da zaman haƙuri kuma shi kenan fatanmu. Umma ta bude baki tana kallon Ummi kafin ta ce komai. Ummi ta girgiza kai ta ce ba na san kina mun musunnan Ramla. Ni zan cuci Jidda ne ko kuma zan yarda Aliyu ya cuce ta. Yanda na faɗa haka za a yi batun zaman gida ɗaya ne kawai zan zo in shaida masa ba zai yiwu ba. Idan ya so ko direba ne sai ya samar mata ya dinga ajiye ta makaranta kullum. Shikenan na gama magana ta ni kam ba na son wani maganar. Anti da ta gama haɗawa Bashayi a wutar rum ɗin da ya sauka tana kallon shi ta ce, amma sai jibi dai za ka koma koyon labai. Abba da ke duba laptop ɗinsa ya ce Allah ya kai mu. Ta yi wani murmushin kisa ta ce amin, amma akwai wani muhimmin magana da nake son yi maka kan Aliyu. Abba ya daina abin da yake ya ce ina jin ki ta ce, kaga dai yaro wannan yaron kawai zuwa ya ce mana ya koma ya ɗaura aurensa da jidda ba a san ba san ko shiryawa ya yi duk domin kada a raba shi da yarinyar ba sannan waye kai masa dakin in har da gaske ne an sake wani auren da haka yalla bai kamata ya kaci sakiyarsa a tafayin gungun da ya ɗaura masa auren dan a tabbatar daga nan ai ya ce kishiyar uwar yarinyar na raye sai ya kai ko a ganta ita ma ba wai a yi ta zama haka kamar ba mu da ilimi ba Ka san dai yaran yanzu ba wani tsoron mu suka cika ba, to gwara dai a tsananta bincike kada su je su zama na haramun da yarinyar. Mu ma sai laifin hakan ya shafe mu tambata ba mu zarfafa bincike ba. Abin rage da kai cike da gamsuwa ya ce hakan gaskiya ne ina koma Kaduna zai kai ni ni da Alhaji Lawan wajen shi wanda ya daura musu auren. Wannan gaskiya ne Hafsa. Anti ta ce a to dan Aliyu kam ya zama abin tsoro. sa yake kai tsaye babu shakka kowa. Kowa ya koya masa haka oho kamar dai wanda ake zigawa. Abu ya ce wannan ba damuwa ba ne gwara da kika tunatar da ni tun farko ma abin da ya kamata a yi kenan. Abu ya ci gaba da danna laptop sa ta ta murmushi tana ci tana ci gaba da juya shayin da cokali a hankali. Abu Turab na zaune falon ummansa bayan ta gama faɗin abin da za ta faɗa ya ɗago kansa ya ce, To ummi zan ajiye ɗaya a nan Kaduna ɗaya kuma ta zauna gidana na Abuja. Ummi ta ce, To hakan dai ya fi idan Allah ya yarda zuwa sati mai zuwa sai jidda ta tari. Abu Turab ya shiru bai ce komai ba, bai taba zaton haka da wuri ba. bai taɓa tunanin hakan zai zama da sauƙi ba sai kuma yakan kalle ta a hankali ya ce To ummi ai umma ce, ummi ta ce. Umma ba ta da matsala na kira ta mun yi magana. Ya rage naka kuma ka zama mai tsoron Allah, ka yi adalci. Farin cikin sa ya kasa boyuwa cikin sanyi ya ce to na gode ummi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara girma, na gode. Ummi ta ce amin, sadakin na tafa. abu turabe sauke kansa ya ce mai unguwa ya bani in taumata mata da shi tun lokacin yana waje Na na sai mata gwal da shi. Ummi ta ce to masha Allah hakan ya yi kyau sosai amma fa ga wata 'yar shawara ka riƙe Ahmad ɗan uwanka da kyau saboda shi ya sa komai ya zama da sauƙi. musamman ma hajja shi ya sa ta sako a da na ɗau alwashin cire hannuna a lamarinka tun da kai baka shawara da mutane kan ka tsaye kake aikata abin da ya zo maka baka ɗauke ni a matsayin uwa ba amma kuma babu yadda na iya hannunka baya ruɓewa ka yanke kayar idan ma ni ba za ka yi shawara da ni ba ka kanwata da ranta aliyu kuma ba za ta taɓa cutar ka ba ko bayan babu ni Abotirab ya sun koyar da kansa a hankali ya ce ku ya haƙuri ummi. Allah ya ƙara girma. Ummi na kallon agogon da ke nuna a ƙarfe takwas da rabi na dare ta ce to a gaida a nisa, Ya ce insha Allah sai da safe da haka yi miƙe ya fita a falanta. Sai da ya tafi ya mace sai da safe sannan ya bar gidan. Har wajen karfe sha ɗaya Nisa ba ta shigo ɓangarensa ba duk da ta ji shigowarsa a gidan. Tana cin ɗakin da ya maida ta takaici na neman hallaka ta. Da na ta sa aka kafa mata furnitures ɗinta tana ta tausar kanta dai. Sosai ɗakin ya kyau don shi ma ɗin yana da girma wanda ya rufe ma jidda wanda ya rufe jidda ne kawai ya fi su girma gaba ɗaya. Abu ya fito sa sanye da kayan baccin su ya nufi ɗakin nata. Tana zaune tsakiyar gado sanye da wani kayan bacci shara-shara tana catin da wayarta. Yana shigowa ta ɗaure fuska kamar ta ga maƙiyinta. Ya yi mata kallo ɗaya zauna gefen gado ya ce ba ki ji shigowa ta ba ne? A takaice babu yabo ba balasa ta ce ban ji ba. Tana faɗin haka ta kuma sai ta tuna wani ɗin sa'anta da safara'u. sai kuma ta saki fuska ta ce da yake yanzu na cire airfis ban ji ba shi dai yana lura da ita kawai ya ɗanyi murmushi yana bin ɗakin nata da kallo sai kuma ya kalle ta ya ce a ɗamin ti ta ce babu gas ni ma har yanzu ban ci abinci ba kalanta kawai yake dan sarai ya san akwai da shi kuma jita ta yi amfani jiya ya ce oh ina son miki wata tambaya ta ce ina ji ya ce gidan nan da gidana na Abuja wanne kika zaɓi ki zauna. Ta kalle shi ta ce kamar ya, ya ce ki zaɓi yadda kika fi son zama a ciki. Ta shiru tana kallonsa sai kuma ta ce ban gane zaɓi wanda na fi so ba. Ya ce oke, ko da yake ba baki ya kamata in fara tambaya ba. Uwar gidan ya kamata in fara tambaya ta zaɓa. Duk wanda ta bar miki kuma sai ki zauna a ciki. Anisa ta sauka daga saman gadon da sauri tana wuce ta ce, kana nufin raba mana gida za ka yi ya ce e wani shewa ta tana tafa hannu ta ce to wallahi ba zai yi ba duk mu taro mu zauna a nan ɗin babu zancen raba gida duk girman gidan nan gace za ka raba mana gida to wallahi ba zai yi ba ta zauna nan ni ma zauna nan ai ba kanta zan zauna ba ita ma ba kaina za ta zauna ba wato ka raba mana gida don ku ji daɗin cuta ta ku dinga shiga haƙƙina to ban amince ba yau ba gobe ba. Abokin ta ya dinga yi da mamaki saboda ya yi tunanin za ta so haka. Na raba musu gida da jidda sai da ya jira ta gama tijararta sannan ya miƙe ya ce baki sai ki gaya min abin da zan yi a gidana ba idan na kai jidda Abuja sai ki bi ta can ɗin ku zauna in gani. Daga haka ya fice mata daga ɗaki ya kulle kofar ta fashe da kuka ta ce wallahi duk a gidan nan za mu zauna duk abin da zai faru sai dai ya faru zancen raba mana gida sai kuma ta ɗauyarta da sauri ta shiga kiran anti anti da ke kwance a hotel room abba kuma yana banɗaki Anisa tana kuka ta ce kin ji wai raba mana gida zai yi anti anti ta mike zaune da wani yanayi ta ce raba muku gida a saboda me zai raba muku gida shi yar yi sai raba muku gida Anisa ta ce wallahi ya ma gaya min kuma da gaske yake anti ta yarda dariya ta ce shi ne kike kuka kamar wata wawiya to sha ki bat gani dai ga ubansa kuma dama sai yanda na ce yi shiru ki saurari ikon Allah gida ɗaya kamar kun zauna babu zancen raba gida a bana fitowa ban ɗaki anti kam ta katse wayarta. Ta yin nan zamu dakata sai nan gaba insha Allah bisalam kwana lafiya.